Masu mu a nan muke kawo karshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. dakarun 'yan tawayen ƙasar siriya da turkiya ke marawa baya sun kai hari ta sama da motocin sulke kuma jiya asabar a arewacin siriya a yunkurin kwace ikon wani gari da ke kan iyaka daga hannun ƙungiyar is garin da kib da ke tazara kilomita goma daga kan iyaka turkiya gari ne da 'yan sinni suke annabcin cewa a nan ne za a yaƙi na zamanin ƙarshe tsakanin musulmi da kuma abokan gabansu romawa Ƙungiyar IS tana kiran mujallarta ta intanet da ta fara wallafawa a shekara ta 2014 da sunan garin. Masu sa ido na ƙungiyar da ke hankoron kare hakkokin al'ummar Siriya da ke da cibiya a Burtaniya sun ce da dakarun sun kwace sassa da dama masu muhimmanci kusa da garin jiya Asabar. An kuma ji karar bindigogi a lokacin da rundunar ke shirin lugudan wuta kimanin kilomita biyu da tsakiyar garin da ke karkashin tsaro. Turkiyya ta kaddamar da hare-hare kan iyaka a wurare da kungiyar IS ke da karfi ranar 24 ga watan Agusta, 'yan kwanaki kafin a alakanta mayakan IS da wani harin kuna bakin wake a wajen wani bikin aure da ake gudanarwa a birnin Gaziantep da ke kusa da Turkiyya, inda aka kashe mutane 51 a lokacin ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Turkiyya Mevlut gasoglu ya ce tilas ne a kakkaɓe mayakan is daga ƙasar syria jiya asabar shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan ya ci alwashin ayyana yankin tudun mun tsira da aka raba da ta'addanci mai faɗin kilomita dubu biyar a kan iyaka da ya hada da yankin da aka kwato a wannan gumuzu a wata sabuwa kuma jiya asabar sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry da takwaransa na ƙasar rasha sergei lavrov suka fara wani zagayen tattaunawa da nufin shawo kan yakin da ya daidaita birnin Aleppo. Kerry ya shaida wa manema labarai cewa masu tattaunawa suna iya kokari su cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Wani babban jami'in mayakan ruwan Amurka ya ce an sake kai wa jirgin yakin Amurka harin makamai masu linzami biyu a tekun Baharam da aka harba daga mashigin tekun Yemen. Babban jami'in ayyukan mayakan ruwan Amurka Admiral John Richardson ya ce an harba makami mai linzami ne na kariya us mason domin dakile harin da aka kai jiya asabar wanda shine hari na uku da aka kai wa jiragen ruwan yakin amurka a yankin cikin mako guda hukumomin amurka sun ce babu ko ɗaya daga cikin jiragen ruwan amurka mason da kuma uss pons da harin ya shafa a har-haren da aka kai ranar tara ga watan oktoba suka kuma ce harin da aka kai ranar laraba bai shafi jiragen yakin amurkan ba jiya asabar dai shafin intanet na rundunar soji ya ce a jawabin da ya yi a baltimore richardson bai yi karin haske dangane da har-haren na baya-bayan nan ba bai kuma faɗi ko makamai masu linzami nawa aka harba ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shafin kwarmaton bayanai na intanet wikileaks ya fitar da cikakkun bayanan waɗansu jawabai uku da hillary clinton ta gabatar ga shugabannin kamfanin goldman sachs a shekara ta 2013 da kuma abin da ta gaya wa ma'aikatan ofishin yakin neman zaɓenta a kan yadda za su tunkari waɗansu matsalolin zaɓe da ke tattare da ƙalubale. wikileaks ya rika fitar da wasiƙun imel da aka sato ta kutsen imel ɗin manajan yakin neman zaɓenta john podesta na tsawon mako guda yanzu bisa ga cewar wasikun imel ɗin ma'aikatanta sun bayyana matsaloli da za su iya fuskanta da suka hada da abin da ta gaya wa jami'an bankin cewa siyasa ta taka rawa a dokar da aka kafa ta yi wa bankuna garan bawul clinton ta kuma gaya wa shugabannin cikin raha cewa waɗanda ke aikin banki sun fi kowa sanin yadda ake sa ido a kan harkokin kuɗi babban abokin hamayyata a yakin tsaye da ɗan takara na jam'iyyar democrat bernie sanders da waɗansu masu kushe lamura suna cewa tana da dangantaka ta kud da kud da manyan kamfanoni da suke da kuma shugabannin kasuwannin kuɗi. Wani imel da aka kwarmata ya hada da ba da shawara cewa za ta iya rinjaya ma'aikata ta wajen kashe wuni tana wani aiki tare da ƙananan ma'aikata da ke gyaran gado ko kuma share-share a otel ko kuma gidan renon ƙananan yara. ɗaya daga cikin manyan abokan ƙawancen Clinton tsohuwar gwamnan Michigan Jennifer Granholm ce ta ba da wannan shawarar ta kuma kara da cewa magoya bayan su na jam'iyyar democrat za su tsima idan suka ga ta yi haka a halin da ake ciki kuma dan takarar jam'iyyar republican donald trump ya ce yana yiwuwa clinton ta sha kwaya a lokacin da suka yi muhawararsu ta baya bayan nan ya kuma ba da shawarar cewa a yi wa dukansu biyun gwaji kafin muhawarar da za a yi ta ƙarshe ranar laraba tom ya faɗa wa jama'a a wani gangamin yakin neman zaɓe cewa mu kamar 'yan wasa ne ko ba haka ba ni a shirye nake a man gwaji Trump ya kuma zargi kafofin sadarwa da taka rawar gani a yadda sakamakon zaben shugaban ƙasar da za a gudanar ranar 8 ga watan Nuwamba zai kasance domin Clinton ta samu nasara yayin da yake ci gaba da musanta cewa ya taɓa waɗansu mata ta hanyar da bata dace ba. Trump ya gaya wa magoya bayansa jiya Asabar cewa zarge-zarge marasa tushe ne ba su da shaida ko ɗaya Wannan magudin zaɓe ne domin suna yayata wannan labari da ba shi da shaida suna bugawa a manyan shafunan jaridunsu. Bayanan na Trump na baya-bayan nan sun zo ne a kwana ɗaya bayan da waɗansu mata guda biyu suka yi zargin cewa hamshakin ɗan kasuwan mai harkar gine-gine ya nemi ya yi musu abin da ba daidai ba. Wata da ta shiga shirin talabijin na Trump da ake kira The Apprentice ta shaida manema labarai ranar Juma'a cewa ɗan kasuwar ya yi mata sumba ya rungume ta a wani otal inda ta je neman aiki. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagar na kowa. Nagari na kowa. dukkan abubuwan ibadat ba su iya cika yanzu sai da wani abu na boko don haka boko ba mustahabi ba ne ko sunna boko wajibi ne a san shi sheik abubakar giro argungu za mu kamo ƙarin bayanai kan muhimmancin ilmi ga dukkan rukuni na jama'a musamman mata amma da farko ranar talata sha ɗaya ga watan nan a makon da ya gabata ne aka yi bikin ranar 'yan mata ta wannan shekara da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin ƙara sa ido kan buƙatun 'yan mata musamman ta fuskar ilimi da zammar a kimtsa su domin rayuwa ta ƙware saɓanin abin da ake gani a halin yanzu. Mun yi dace tsohuwar malama kuma 'yan 'yar maya hajiya Najat Muhammad ta ziyarce mu a nan sashen Hausa na murya Amurka Na tambayeta ta me yasa har yanzu arewacin Najeriya ake samun iyaye da suke nuna turjiya kan saka ‘ya'yansu musamman mata makaranta domin ilmin zamani? najatu ta ce wannan zancen da ne yanzu hakan ya kau. Abin da zan iya ce shine, kaga misali mu a al'ada. Hakika in aka haifi yarinya, wato abin da ake fara tara mata shine tasa, kwanuka, tangaraye na aure. Hmm. Kaga saɓanin kudu. kudancin Najeriya. Ni na ga wata mace 'yar dako da 'yarta tana Ingila da kuɗin dako. Na san likitan da uwarsa kitso take tana sai da burodi a gindin gada, amma ya zama babban shahararren likita a ƙasa. Ba za ka samu irin wannan kishin da jajircewar a arewa ba. Me yasa? Ah, to saboda na farko akwai al'ada. Al'ada cewar ba ilimin ne ya dame mu ba. Ba ba wato ba shine muhim ba. duk da yanzu kwarai-kwarai matuka kowa ya gane cewar in baka da ilimin abubuwa da yawa na nakasa na taushewa na talauci na koma baya suna ta tare da kai saboda haka suna ƙoƙarin 'ya'yansu yi makaranta amma ba za su iya biya wa 'ya'yansu kuɗaɗe wato na makaranta a ko su yi wahala kwatankwacin na takwarorinsu na kudu na kudu don 'ya'yansu su yi karatun ba saboda abin da suka sa a gaba ba maganar ilimin ba ce ba shi ne ya fi mahimmanci ba amma ni nan na fi ganin laifin gwamnati saboda me saboda ka gani da audu bakwani na sani na san akwai wasu wanda muka yi karatu tare da su waɗanda a kasuwa ranar kasuwa eh. ake zuwa ya sa 'yan sanda a zagaye a ɗauki yara dole a je a sa su a makaranta a sa su a makaranta kwana mata da maza duk na san waɗanda sun zo sun zama manyan mutane yanzu a ƙasar mu waɗanda a kasuwa aka je aka kamo su kuma akwai wato ingantaccen ilimi to amma yanzu ba ingantaccen ilimin ga talauci ba yanda za a yi mutum kullum abin da yake tunani abincin da zai ci kuma ku yi haƙuri maza da yawa sun ɗauki nauyin kula da 'ya'ya sun bar wa matansu mata ne yanzu kusan suke yin komai suka je gidajen mutane ni na sani ni daga kano nake ba wanda zai min wani abin nan da yawa har a cikin birnin kano zaka ga cewar mata an basu a cikin wahala matukar wahala ta yanda za su ci su sha su kula da 'ya'yansu zaka ga mafi yawa mata su ne ma suke neman yadda za su kai 'ya'yansu makaranta ko mu waɗanda muke Allah ya bamu yanda za mu yi alhamdulillahi idan ka je makarantu kamar a ce eh, ranar ziyara ran visiting mm. idan ka je visiting din yara kashi 80 daga cikin 100 na waɗanda suka je visiting din yara zaka ga mata ne mazan ba su damu ba to saboda haka zaka ga cewar eh, nauyi ne wanda aka azawa mace wanda ya fi ƙarfinta tana tunanin abin da za a ci a sha tana tunanin ya za a yi ta biya kuɗin makaranta ko islamiyan nan ma akwai wahala mazan nan rashin zuwan su rashin ɗaukaka ko eh, sa muhimmanci kan karatun yayan nan saboda menene a fahimtar ki in jahilci ko al'ada ce shekara sittin da samun ‘yanci ha yanzu eh akwai akwai ba zan kira zahilci ba amma zan iya kiran san kai Eh, san kai ne idan mutum yana tsananin san kansa baya son ɗaukan nauyin da ubangiji ya ɗora masa to irin wannan abubuwan ne suke faruwa amma ba za ka ce jahilci ba dan sun san darajar abin sun san darajar dan saboda ko ubangiji ya faɗa mana ba yadda za a ka haɗa makaho da mai ido kowa ya san amfanin ilimi kuma ko nan america yanzu duk abubuwan nan da muke gani da na'urar nan da komai da kyan kasa da tsaro da komai ai ilimi ne ya bayar da shi idan ba ilimi ba za ka samu hukuma ta gari ba saboda hukumar ma jahila ce to saboda haka duk wanda ya ce bai san muhimmancin ilimi ba yanzu karya yake sai dai kawai dai ba a damu ba ne mutum sai ya ga in ya samu shi kenan kowa ma ya mutu Shahararren malamin addinin Islaman nan Sheikh Abubakar Giro Argungu ya ce ilmin zamani wajibi ne ga duk musulmi musamman ɗiya mace ba kamar yadda ake ɗauka a wasu sassan ƙasar Hausa ba. Sheikh Giro Argungu ya faɗi haka ne a ƙasar Saudiya lokacin da suka zanta da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad. Don haka wannan ya nuna akwai muhimmanci da bukata game da 'ya'ya mata su tashi tsaye su nemi ilimi. musamman kamar yadda wani hadisi ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka baiwa ɗiya mace ilimi ita kadai daidai yake da ka baiwa ɗa namiji biyu ilimi wannan ya nuna ba ta ilimi ya fi baiwa namiji ilimi a wurin amfani da tarbiyyar yara wanda ita za ta iya samar da amfani ga ga 'ya'yan ta hanyar koya musu tarbiyya da kuma dubin karatun da suka yi da lura da shige da fice nasu da maganganunsu balhama mai gida da kuma dukiyar gida wanda dukansu suna bukata ilimi musamman in muka dibi abin da ya shafi tsarin rayuwar duniya yau gaba ɗaya abin da ya shafi tafiye-tafiye tafiya ta ibada kamar aikin hajji tafiya ta kasuwanci tafiya ta sadar da zumunta dukkan waɗannan nau'o'a guda uku suna bukatar ilimi guda biyu ilimi na addini da kuma ilimi na zamani musamman don mutum ya ceci rayuwarsa ya saman makai ne yadda zai iya shiga cikin jirgi yadda zai iya buga waya in ya samu matsala yadda ko lifta zai shiga dole sai da ilimi idan zai shiga masallaci yanzu kofofin masallaci ba irin na da ba ne don haka suna bukatar ilimi wurin buɗa su Ah, kowane irin al'amari yanzu kuɗaɗen da ake amfani da su a duniya wurin sarrafawa na biyan kujera da canji da ciniki da kuma sayan abinci saye da sayarwa ah, dukkansu yanzu sun koma ilimi biyu da ilimin zamani da kuma ilimi na ah, na addini saboda kai satun asalin farawa musulunci ya ɗora ma ɓangaren maza da ɓangaren mata muhimmancin neman A ilimin addini da kuma ilimi na rayuwa wanda yake abinci da bai bukata wani ilimi amma yanzu abinci na duniya gaba ɗaya ya canza kuma matan nan su ne suke ƙoƙarin sarrafa abinci ga mazajensu abinci ga gidajensu na baƙi na walima na yan yara da makamantan irinsu don haka abincin yanzu gaba ɗaya ba a iya sarrafa shi babu ilimi a da babu manja ma da babu manja sai dai irin lokal kayan abinci yanzu kuma gwangwaye ma da ake hadawa da kala-kala din abinci kuma a da ba a san wani ciwo wai diabetes ko wani ciwon hawan jini duka amma yanzu duka ga sunan suna bukata ya zama na mace tana da ilimi da za ta sarrafa abincin nan ga mai hawan jini ko kuma ga wanda yake da ciwon shuga kuma akwai bukata tana da ilimi don haka ya sama a da ana faɗa ga sautin mace ba ta aiki gidan rediyo da talabijin amma yanzu dole malaman duniya gaba ɗaya sun ittifaƙi cewa dole ne a ƙyale mata su shiga kowace ma'aikata su yi aiki misali in muka ɗauki bangaren 'yan sanda da ba a ɗaukan matan aure in sun yi haɗa kishiya da kishiya a kai police station sai dai wurin mai unguwa ko hakimi ya sasanta su ko liman ko malamin unguwa amma yanzu in sun yi faɗa musamman suka yi buge-buge dole sai an ta police station wurin 'yan sanda an yi bincike to wurin bincike yana yiwa a sanya wata cikin sel kenan inda a sanya ta cikin sel a tsare ta ko a yi wani rubutu dole akwai bukatar 'yan sanda mace wadda za ta yi binciken jikinta aikin hajji a halin yanzu in za a zo airport na duniya gaba daya ko da nan makka da madina jidda da sauransu sai an bincike jikin ɗiya mace a gani in babu wani abu na zamani koken ko wani abu da za ta zo da shi idan babu ɗiya mata waɗanda suke aiki a wannan ɓangare na airport to shi shikenan dole namiji kaga za a yi abin da bai da kyau don haka yasa ilimi yanzu ya buɗe birni da ƙauye musamman abin tausayi matanmu na karkara da 'ya'yanmu kullum ana ƙoƙarin dakushe su wani gari ma ko kansula sun isa su tsaye da kansula amma ba iya ba su samun damar tsaye da kansula saboda babu ilimi firamare ɗinsu ta mutu 'yan makarantun nan su azuzuwa sun ruguje da ana karatu a ƙarƙashin kara aka dawo ga ice wai shikenan noma kawai wannan yasa sun zama kaman bayi a cikin ƙasa ba a iya musu kwalta ba a iya kai musu wani kayan more rayuwa irin ruwan zamani suna shan ruwa inda dabbobinsu ke shan ruwa curutoci suna addabar su a ko'ina na haka akwai bukata ga gwamnati da kuma tajirai su tashi tsaye da 'yan boko su taimaka a ga cewa wannan ilimi na addini da ilimi na zamani uh, ya buɗe ko'ina an ilmantar da shi bangaren maza da kuma bangaren mata a da gidan yari ba a bukatan a kai mace gidan yari yanzu gidan yari akwai matan aure da ake kaiwa ana rufewa hamma gidan mata akwai cikin gidan yarin don haka ya sa dole sai an ɗauki 'ya'ya mata a wannan ɓangare don haka akwai bukata dai a rayuwar duniya ya kasance an an fahimci canjin da duniya ta samu kuma allah shine damani kamar yadda allah ya ce wal asr innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilu salihati wa wata bil haqqi bi sabar Allah ya ce kar ku zagi zamani ni a zamani wanda ya zagi zamani ya zage ni don haka muna kira ga mutane su yi ilimi na addini su taimaka ma rayuwarsu su taimaka ma iyayensu da kuma ‘ya'yansu yanzu ko asibiti aka kai mutum to bayan da za a yi a rubuta mai magani ya dawo cikin gida ya sha ko ya shaha ko ya yi wanka in babu ilimi domin kowane magani yanzu a jikin shi ake rubutawa kuma da boko a haka ilimin boko da ilimin addini kamar yadda masu hikima ke cewa duk abin da baya cika wajibi bai cika sai da shi to shi ma ya zama wajibi dukkan abubuwan ibadat ba su iya cika yanzu sai da wani abu na boko don haka boko ba mustahabi ba ne ko sunna boko wajibi ne a san shi don mutum ya samu sauƙin communication gidan aure da waya da rubutu da sirri da asirin account kudin mutum na na banki da na albashi da na 'ya'yansa da na gado da na kotu da komai ya zama na mutum bai zama dabba ba a rayuwarsa namiji ko mace zai iya taimaka ma kanshi a cikin rayuwa don haka muke roƙo ga dukkanin bayan Allah gaba ɗaya a duniya duka a tashi tsaye a buɗe al'amarin ilimi ya abin tausai ga mahajjatanmu maza da mata masu zuwa aikin hajji amma sun zo babu ilimi ƙarshe yanda ma ina ne wurin fara ɗawafi ina ne safa da marwa ko ina gashi na an rubuta da boko hanya an rubuta takarda kati komi an rubuta amma idan mutum ya zo babu ilimi ƙarshe sai ya yi wahala banza za ka gan shi walakance bai san inda ya kai ba in an ce a yi nan ya ce tau in an ce a nan ya ce tau don haka mafi tausai mafi hasara kuɗin kujera su ne waɗanda suke zuwa wannan ƙasa babu ilimi don haka ilimin kuma na boko kawai ya ishe mutum domin akwai littattafai da aka wallafa da na ƙur'ani an fassara shi da boko na abin nan hadisai da kuma na aikin haji da dukkan tsarin rayuwa ga baki ɗaya saboda haka a takaice muna kira ga ainihi bayan allah kowane mutum ya yi ƙoƙari kada ya ce ya girma ko ya yi shekarun da ba zai iya neman ilimi ba kamar yadda alkur'ani ya ce inal insana la taga an ra'ahu stagana mutum yana dagawa don ya ga an bashi wadata yanzu tajiranmu na Najeriya waɗanda ba su da ilimin boko suna nan walakance masu gidajen mai sun buɗe dukiya amma eh, kash ba san yadda za su iya tsara an kame lita kaza ina da kaza ko dole sai mutum ya biɗi wani pa ko wani sakatare kullum suna rikici shi bai da iliminsa da zai iya rubutawa ya karanta balle ma ya ceci dukiyarsa ya san wanda zai tsara al'amura so muna roƙon Allah ya sanya albarka ga rayuwarmu da rayuwar mata gabaki ɗaya ah, muna roƙon Allah ya bamu ilimi mai amfani kuma wannan language da ake kiran shi yare da yawa mutane sun kuskure wurin fahimtarsa an ɗauki boko wani abu ne kawai gashi na aje a aiki a samu albashi alhali a cikin boko akwai tsarin noma wanda yake waɗanda suka fi kowa kwarewa ga, noma a duniya ta hanyar boko suka san shi ba ta hanyar larabci ba irin isra'ila irin china da sauransu duka ta hanyar boko ne suka bunƙashi technology da kayan na'urori na zamani na rayuwa da noma karan kansa yanzu isra'ila sai ta ba duniya shinkafa china ma haka amma mu ga munan gaba ɗaya mu saboda dambala da kuma rashin ilimi babu abin da zai wa sai da sai da ilimi muna roƙon Allah ya sa albarka ilmantar da mu abin da zai amfane mu Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi Najeriya Kuma kamar yadda wata ku manta ba biyar ga wannan wata rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a kowace shekara domin karrama malaman makaranta ko ina a fadin duniya. Zaraddin Sani Funtuwa ya zanta da shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayyar Najeriya da ke da yi a jihar Katsina, Isa Yusuf Funtuwa kan wannan rana. wannan lokaci an gudanar da taro taro ne wanda majalisar ɗinkin duniya ta kirkiro da shi domin ware wata rana ta musamman ranar malamai ta duniya to wannan koyowa dai a wannan ƙasa muna ganin kamar wasu ba su ɗauka abin da mahimmanci za ga wani lokaci malami yana shiga aji ne a lokacin da ya samu wani aiki zai aji wannan koyarwa da yake to akwai wani sharhi da za yi mai sauraro dangane da wannan halayya da wasu malamai suke yi shi malami a kullum ana amfani da sha'awar shi wanda ke da sha'awar koyarwa ya zanto cewa yana santa yana so ya yi ta ko da an ba shi wani aikin ba zai tafi ba amma wanda ya ɗauka cewa wannan aikin koyarwa yana yin shi ne kafin ya samu wani aikin to yana samun wani aikin zai bashi in in ka lura wani yana aiki a banki ma yake barin aikin bankin ya komo yana koyarwa wannan ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba sha'awa ta koyarwa ita ke sa mutum ya tsaya ya koyar rashin sha'awa tun farko shi ke sa mutum ya aji. Akwai waɗansu abubuwa da ke kawo sha'awar ma ita kanta a koyarwa ta dishi. idan mutum dama ya ce shi yana so ya samu kuɗi ne nan take ya samu kuɗi a cikin hanzari to idan ka zo wajen koyarwa ka gaba ba wuri bane da zaka samu a kuɗi cikin hanzari to wannan wani na iya sa shi ya bar koyarwa domin ya tafi wurin neman kuɗi din ko akwai shawarar da zaka bada waɗannan malamai su rage barin wannan guri da suke koyar da yara. Na farko dai ita su kansu masu ɗaukar ma'aikata ɗin su rika ɗaukar ma'aikatan da za su yi koyarwa domin suna da sha'awa koyarwa kuma administrators waɗanda suke gudanar da ilimi din su daina yin waɗansu abubuwa da za su iya frustrating din malamai din su sun zira su ko su haya su ka yi ma mutum postin ko ka tura shi wani wuri inda shi baya so ya je to wani lokacin yakan sa wani ma ya wurin aikin ɗin ko kuma a shi wanda za ka tura shi ya aikin ɗin ya zanto cewa baka kawo mashi wa'insu tallafi na wurin ka bashi gida da zai kwana kuma ya zanto cewa wurin aikin ka bashi kayan aiki wannan yakan kawo mutane su silale a sha'awar koyarwar ta silale a zuciyarsu baka ganin shi aiki in aka ɗauke ka har sai ka amince lallai duk inda za a tura ka ka yadda kullum idan administrators za su riga aunawa su riga ganin cewa wani abu ne ya fi dacewa maimakon ka tunzura shi ya bar wurin har gara ka lallabe shi har ya zanna har abin ya zama jiki a gare shi an san ko ina kana iya tura mutum idan ka ɗauki sabon wanda aka ɗauka aiki ya zanto ka tura shi wani wuri inda ba uwa ba uba ya nisa ko ba a fara biyan shi kuɗi da wuri ba yana ji yana gani dole ba aiki ka tura tura mutum ya je ya aiki an ɗauki watanni masu tsawo ba a fara biyan shi ba kuma ba kowa ba tare da kowa to amma idan da za ka tura shi inda iyayen shi suke ko in su mutanen shi suke lokacin da aka fara biyan shi kana iya tura shi ko ina saboda ya fara an sa albashi a matsayin ka na masani wanda kai ma tsohon malami ne ko za ka iya mana wani bayani na a wannan shekara ta dubu 2016 a wannan rana ta ranar malamai ta duniya da aka gabata za ka iya bayana mana irin jin daɗin da malamai suke koko aka san haka? Shi malami da yake da sha'awa koyarwa kullum idan ya shiga aji ya koya yana cikin jin daɗi. Idan kuma aka yi magana kan akasin shi matsawar ba a ba shi kayan aiki da zai koyar wannan ba to tabbas ba zai ji daɗi ba kuma ya zanto cewa ma yaran inda suke zama an samu wurin da yake yana mai inganci wanda zai taimaka ma koyarwar ta inganta ba a sa yara da yawa a cikin aji ba wanda har yadda za a yi kontrolin ɗinsu ma ya buwaya. To akwai wata ɗabi'a da su malaman suke za ga kowane malami ya fi so shi a ce an bar shi a cikin irin kamar in ce birni haka ba a kai su irin guraren karkara ba domin su koyar kana ga ko ta shawara ko kuma jan hankali da za ka ga su waɗannan irin malamai da suke so su tare a cikin irin manyan birane haka a kamar yadda muka yi magana idan aka ɗauki mutum dai a aiki ko ina ana iya kai shi to idan har mutum ya yarda cewa za a kai shi idan ya ko da an kai shi ƙauye to ya yi haƙuri ya ci gaba da koyarwa a ƙauye wata rana sai ka ga a kwana a tashi ya koma birni idan aka yi magana ladabi wato shine kamar a turanci ake kiran shi discipline to matsawo ba ladabi a ko ina ne koyarwa da kuma koyo ba zai inganta ba kuma ba za a ci ma a gurin abin da ake nema ba. Masu aro da wannan Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yadda za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. dakarun 'yan tawayen kasar siriya da turkiyya ke marawa baya sun kai hari ta sama da kuma motocin silke jiya asabar a arewacin siriya a yunkurin kwace ikon wani gari da ke kan iyaka daga hannun kungiyar is garin dabik da ke tazara kilomita goma daga kan iyaka turkiyya gari ne da 'yan sinni suke ɗauka da mahimmanci. Wani babban jami'in mayakan ruwan Amurka ya ce an sake kai wa jirgin yakin Amurka harin makami masu linzami biyu a tekun Baharam da aka harba daga mashigin tekun Yemen. Babban jami'in ayyukan mayakan ruwan Amurka Admiral John Richardson ya ce an harba makami mai linzami ne na kariya USS Mason domin daƙile harin da aka kai jiya Asabar.